أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahi ta laraba goma sha biyu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin mu'adu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi muna cikin karatu cikin suratul ahzab ajiya mun kwana cikin wannan aya da alaran ma ya karanta mana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙarna fi buyuti kunna Allah maɗaukakin sarki ya ce ku zauna ku lizinci gidajenku in ma gidajen mazajenku in ma gidajen iyayenku ko kuma gidar wadda wakalar mace ke hannunta. domin ayar tana magana ne akan abin da ya shafi mata su zauna a cikin gidajensu Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tabarrujna ya jahiliyyatil ula idan bukata ya kama na su fita to idan suka tashi fitan kada su yi fita irin na jahilan farko bukatar da yake kamawa mace ta fita kamar bukatan fita zuwa ga abin da ya shafi neman ilimin addini matuƙar wato tana da buƙatar abubuwa na baruri na rayuwanta ba ta sani ba kuma mijinta ba zai iya karantar da ita ba maluwa suka ce buƙatar mace zuwa ga abin da ya shafi ilimi na addini da yadda za ta gudanar da abubuwanta na ibada ya fi buƙatar ta zuwa ga abinci da abin sha da sutura suka ce domin in ta rasa abinci da abin sha da sutura za ta rasa rayuwarta ne kawai na duniya amma idan ta rasa karatun addini to za ta rasa lahira ne alhali kuma Allah ya ce wal akhiratu khairu wa abqa lahira kuma tafi wato duniya alkhairi kuma tafi duniya wanzuwa Allah shi taimake mu saboda haka dai kar su fita daga cikin gidajensu sai dai inda buƙatar fita zuwa neman ilimi a zuwa masallaci idan aka samu aminta daga fitintunu zuwa asibiti zuwa wasu gurare wadda al'umma take da tsananin buƙatar zuwa wannan gurare din to wannan babu laifi domin sun fita zuwa ga irin waɗannan abubuwa abinda nake nufi da cewa abinda al'umma suke da tsananin bukata akwai wasu ɓangarori da ya shafi rayuwar al'umma ko muhimmancin rayuwar al'umma wadda al'umma suke suke da buƙatar waɗannan ɓangarori ɗin a addinance ko kuwa a zama irin na abin da ya shafi yanayi na rayuwa to irin waɗannan abubuwan babu matsala shari'a ba ta rufe wannan ƙofan ba domin mata akwai ma'ana wasu kafafe waɗanda matan su ne za su iya toshe mana kafafe ɗin to ba laifin idan muka bar su su fita domin su a samu yaya za a yi su toshe mana waɗannan kafafe din Allah shi taimake mu wala na tabarrujal jahiliyyati al idan buƙatar fita ya kama kada ku fita fita irin na jahilan farko maluma sun yi maganganu masu yawa su wane ne jahilan farko menene ake nufi da su daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci ake nufi da jahilan farko wasu suka ce ana nufin daga lokacin da aka haifi annabi ibrahim alaihi salam wasu maluma suka ce a'a daga zamanin annabi adam zuwa zamanin annabi nuhu alaihi salam akwai shekara 800 wannan shekara 800 din shine jahiliyatul ula wasu suka ce tsakanin annabi nuhu alaihi salam da annabi da annabi idris wasu suka ce tsakanin annabi nuhu alaihi salam da annabi ibrahim wasu suka ce tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi akwai dai maganganu da suke bayyanannu wanda maluma suka yi amma an yi bayanin cewa wannan fita irin na jahilan farkon shine mace ta fita cikin ado cikin turare tana yawo tsakanin al'umma ko tana yawo tsakanin mazaje saboda fitanta cikin ado cikin turare zai sa al'umma su karkata kallonsu su karkata idanuwansu domin su kalle ta alhali kuma musulunci ya hana wannan ko kuma ta sanya kamar zani kawai ta bashi haka ba tare da ta ɗauko shi ta lullube jikinta da shi ba zani kawai sai ta sake shi abun wuyanta yana nan abun hannunta yana nan duka ana gani da adon da yake jikin kayan jikinta wannan duka yana daga cikin abubuwan da wato shari'a ta yi hani zuwa gare shi Allah shi kare mu saboda haka abin da shari'a ta tanada mana shine mace in za ta fita ta yi fita irin wadda shari'a ta tanadar za mu ji bayani kan hijabi nan gaba kaɗan cikin wannan sura din in za ta fita ta yi fita irin na shari'a a sa hijabi babba mai duhu sa'annan kuma mai kauri sa'annan karta sa turare sa'annan karta sa wani takalmi wanda zai iya janyo kallon maza zuwa gare ta tana tafiya takalmin ko yana kwaskwas ko wani abu makamancin haka sa'annan kuma in so shi ne samu ana so in za ta tafi ba a so ta yi tafiya a tsakiyar hanya ta yi tafiya a gefen hanya saboda ne zai jawo zai rage kallon mutane zuwa gare ta ita mace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wato ita fitar nata akwai fitina ne saboda tana fita kallon mutane zai karkata zuwa gare ta saboda kuma musulunci ya ba da mata daraja ya ba da mata kariya ya yasa aka umarce ta da cewa ta yi abubuwan da za su fita har ta dawo cikin aminci cikin abin da ya shafi kwanciyar hankali cikin kiyayewa da kariya Allah shi taimake mu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙarna fi ce kunna wa na tabarrujna na al-jahiliyyah al wa aqimna na salata wa zakata wa وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة ألا مدوكاكين سركي يتي كسير دا zakata kuma ku ba da زكاة ana magana akan abin da ya shafi waɗannan matan ne har yanzu da ake musu umarni kamar yadda muka faɗa duk da umarnin ana wadda shi ne zuwa ga matan annabi sallallahu ta'ala amma ya shafi al'umma ga baki ɗaya kamar yadda farkon farkon wannan wasan mun zo da littafi mun karanta cewa umarnin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da ya shafi dukkan al'umma Sa'an nan kuma qadaya irin wannan maluma suna cewa al-ibratu bi umumul lafzi la bi khususi sabab abun lura da lafazin ne ga baki daya ba wai mujarradin iya sababin ba ko iya waɗanda ake wajjaha maganar zuwa gare su wa aqimna salata ku tsayar da sallah ku matan dai har yanzu wa atina zakata ku ba da zakka wa aqina Allah ku yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasula ku yi da'a wa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace naha hunna awwalan a farko a wannan aya din Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mata hani kan wasu abubuwa na farko an hana su fita su zauna a gidajen mazajensu ko gidajen iyayensu ko gidajen wanda kafarar su take hannunsu sa'annan wala tabarrujuna ya ce ula idan fita ya kama to ku fita kada ku yi fita irin na jahilan farko waɗannan duka hani ne aka yi musu sa'an nan kuma ya ce. thumma amarahunna bil khairi sai kuma aka yi musu umarni da alkhairi shine ne wa aqimna salata su tsayar da sallah wanda shi kuma tsayar da sallah ya ƙunshi tsarkake ibada zuwa ga mahalicci wa atina zakka ku kuma bada zakka wanda shi kuma bada zakka ya ƙunshi kyautatawa ne zuwa ga bayin mahalicci zuwa ga bayin Allah madaukakin sarki da dama daga cikin mutane suna Allah Allah a ba su zakka saboda abin da yake ciki tare da cewa shi wannan zakkan kamar wani nau'i ne na dauda ko datti daga dukiya wadda aka cire amma kuma da daman mutane suna fata a ba su saboda akwai kyautatawa ciki da kuma abin da yake jawowa wadda sa shari'a ta shar'anta na wanzar da soyayya tsakanin wadda ya cire wadda ya bada da wadda ya karba Allah maɗaukakin sarki ya ce su tsayar da sallah su ba da zakka su yi a'a wa Allah subhanahu wa ta'ala su yi a'a wa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ma'ana duk abin da za su aikata su yi aikin da ya yi muwafaka da umarnin Allah da umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su nisanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana Allah madaukakin sarki yace innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya muku umarni yayi muku hani domin ya kawar da ku ya nisantar da ku daga abin da ya shafi dauda da datti da zunubi ya ku ahlal bait ya ku iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah maɗaukacin sarki ya muku umarni ya muku hani domin ku kawo daga abin da ya shafi datti ku kawo daga abin da ya shafi dauda ku kawo daga abin da ya shafi zunubi ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wa hadha nassun fi dukhuli azwajin nabi sallallahu alaihi wa fi ahlil baiti ha huna ibn kathir Allah ya masa rahama yace wannan nassi ne ƙarara dalili ne balalo da yake nuna mana matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun shiga cikin ahlul baiti na annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ha huna a wannan aya din a wannan gurbi din kuma yace li'annahunna sababu nuzulil aya domin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sune dalili ko sababi na saukar aya din sai ya kawo wata ka'ida yace wa sababun nuzul dalilin saukar aya dakhilun fihi qawlan wahidan ya shiga cikin hukunci din qawlan wahidan magana kwaya ɗaya ba tare da sabani na malamai ba yace imma wahdahu ala qawli ala qawli imma ya zamanto su kadai sababin waɗanda suka yi sababin su ayar ta sauka saboda su imma ya zama su kadai suka shiga cikin hukuncin ayan kai tsaye aw a ghairihi ala sahihi ko kuma tare da wasu su bisa zance mafi inganci Allah maɗaukakin sarki ya ce innama yuridu Allah wa yuhi ba an kuma rije sa ahal albayt wa yuhira kum ta tsahira sa'annan Allah kuma ya tsarkake ku tsarkakewa an yi muku umarni an yi muku hani an muku wa'azi ba don komai ba sai dai tsoron Kari ya zamanto kun kusanci zunubi kun kusanci saba wa Allah madaukakin sarki ana so a kiyaye ku ku zamanto masu cikakken tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akwai wannan gaba din gaba ne mai muhimmanci ainu shine shin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ne ba domin ahlul baiti akwai dalilai karara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana falalansu ya bayyana mana darajarsu to amma asaf sai aka tar da wasu waɗanda su suna su ne aka san su da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abin kuma bai tsaya nan ba ya haɗu da zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncinsu to su babban damuwansu iya matsalarsu idan aka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga cikin ahalul baiti ko matan annabi sallallahu alaihi wasallama ahalul baiti ne to sun riski falala wadda aliyu radiyallahu anhu ya samu wadda na fadima radiyallahu anha ta samu wadda hasan da husaini radiyallahu anhu ba suka samu amma idan suka yi iyayensu suka yi iya kokarinsu domin su ga sun fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahlul baiti ko suka fitar da su to suna ganin sun rasa matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun rasa wannan falalan sun rasa wannan daraja din dama kuma suna zagin su suna cin mutunci suna cin mutuncin su suna ma jifan su da abin da ya shafi alfasha wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake su da ayoyin alqur'ani wanda ake karantawa ila qiyamis sa'a ah, maluma sun yi maganganu masu yawa kan abin da ya shafi shin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ne abin da zai baka mamaki wannan mas'ala ce min zaman mas'ala ce kadima wadda maluma suka yi ta maganganu a kai yanzu kamar ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya jima da rasuwa yake cewa wannan nassi ne karara da yake nuna mana matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin me sun shiga cikin ahal bait inna ma yuridu allah li yudhiba ankum rijsa ahal bait sai da aka yi umarni aka yi hani sai aka zo aka ce kuma iyakar manufar iyakan dalilin da yasa aka yi umarni aka yi hani dan a wanke ku a tsarkake ku daga datti da zunubi ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama. ina ganin wannan abun bai kamata ma a ce an samu wani adana shubuha a ciki ba bai kamata a samu karmin shakka ba a cikin wannan abu to amma dai kun san mutum mai neman dalili ko yaya aka yi zai je ya kama ko menene ne ya rike shi ta girgiza shi yana daga shi yana ce hujjarsa da maganganun da maluma suka yi cewa kan shin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane asiri rahimahullahu ta'ala ya ce wa kaza tanaza annasu fi ali baiti muhammadin manhum ya ce maluma sun yi ja'in da su wane ne wa kaza tanaza annasu fi ali Muhammadin su wane ne ali muhammad manhum ya ce faƙira wasu maluma suka ce ummatuhu Ali muhammad su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa haza ƙaunar ba'ifatun min ashabi muhammad wa malik wa ghairuhum malam yace wannan wani kauli ne na wani bangare na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da imamu malik yace da wasunsu wa qila yace wasu maluma suka ce almuttaquna min ummatihi ali muhammad sune masu kiyaye dokokin Allah cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa hadithan har ma suka ruwaito hadisi suka hadisi ali muhammadun kullu mu'minun taqi ali muhammad sune dukkan wani mumini mai kiyaye dokokin Allah malam yace rawahu al-khallal khallal ne ya ruwaito hadisin wa tamamuhu fil fawaid wani cikamakon hadisin yana cikin fawaid fawaid la fa'idodinsa malam yake cewa وقد احتج به طائفة من أصحاب من أصحاب أحمد وغيرهم ما لم يسو وسد cikin ɗalibai na imamu ahmad sun yi hujja da wannan hadisin da ma sai ya ce wa huwa hadithun amma hadisi ne na ƙarya cewa ali muhammad kullu mu'minun taqi iyalan gidan annabi ko kuma ali muhammad sune dukkan wani mumini mai kiyaye dokokin Allah yace wa bana ala zalika ta'ifatun min as-sufiyya ya ce wasu ɓangare na sufiya ma'ana 'yan ɗariku su masu suka yi gini a kan haka na ala muhammad hum da auliya suka ce ala muhammad su ne ke ɓantattun waliyai ya ce kama zakarar hakimi tirmidhi kamar yadda hakimi tirmidhi ya ruwaito ya ambato sai malam ya ce wasu sahihu zance mafi inganci bayan ya ambato maka zantuka kenan na maluma sai ya maka wasahihu zance mafi inganci anna ala muhammad iyalan muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce hum ahlu baitihi su ne iyalan gidansa a ce iyalan gida a da mata ai bai iya ko ya ce wa haza huwa al-manqulu an shafi'i wa ahmad wannan shine abin da aka nakalto daga wajen imamu shafi'i da imamu ahmad yace wa huwa ikhtiyaru sharif abi ja'far wa ghayruhum kuma shine zaɓin asharif sharif baban ja'far yace da ma wasun su sai yace wa yarwi an sai yake cewa lakin hal azwajuhu min ali baitihi sai dai shin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ahli baitinsa ne daga nan zai fara dauko bayanin ahlul baiti sai yake cewa ala qaulaini bisa ga zantuka guda biyu na maluma kan mas'alar aharul baiti shin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama aharul baiti ne matansa aharul baiti ne ko ba aharul baiti bane sai yace huma ruwayata ne an ahmad maganganu guda biyu da maluma suke duka an ruwaito su ne daga ahmad sai yace ahaduhuma zance na farko annahunna lasna min ahlil baiti matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ahlul baiti bane ina fata an fahimta sai yace wa yarwi hadha an zaid bin arqam an ruwaito wannan daga zaid dan arqam sai ya ce wa thani sai kuma kauli na biyu tun kafin ya kawo kaulin sai ya ce wa huwa sahihu zance na biyu shine ingantacce to zancen farko ba <laughs> ba ingantacce bane ina fata an fahimci wannan sai yace anna azwajahu min ali matan annabi sallallahu alaihi wa suna cikin iyalansa suna cikin ahlul baiti yace fa innahu qad thabata fi sahihaini yace lalle hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi annahu allamahumus salatu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya musu yadda ake salati yadda ake masa salati Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajuhu wa dhurriyyati wa wa dhurriyyati Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka tsarin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa da matansa wa dhurriyyatuhu da iyalansa da matansa da zuriyarsa ina fata an fahimci wannan wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim imamu ahmad kuma ya fitar da shi shi yasa tun farko sai malam ya ce wa sani kauli na yi ce wa huwa sahihu shine zance mai inganci bai tsaya nan ba sai ya ce wani anna wali anna mar'ata ibrahima min min ahlihi wa ali baitihi yace kuma matar annabi ibrahim alaihi salam tana daga cikin iyalansa tana kuma daga cikin ahali baitinsa sai ya ce wa mar'atu nuh min alihi wa ahli baitihi matar annabi nuh matar annabi nuh alaihi salam tana daga cikin iyalan gidansa kuma tana daga cikin ahli baitinsa sai ya ce bi dilalatil qur'an da dalilin alqur'ani don ya nuna maka cewa ba ra'ayinsa bane sai yayi maza maka bi dilalatul qur'an da dalilin qur'ani sai yace fa kaifa la yakunu azwaju muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ahlihi wa ahli baitihi to yaya mai zai hana a ce matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su ba iyalan gidansa bane su ba ahli baitinsa bane yace ai ba hankali ba zai kama ba yace wali anna hadhihi al-aya yace sa'annan kuma lalle wannan ayar tadullu ala annahunna min ahli baitihi ayar nan tana nuna mana lallai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin iyalan gidansa wa in lam yakun li wa in lam yakun li dhikri zalika fil kalam ma'ana yace da ko a ce da a ce kuwa wa illa yace inda ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin iyalan gidansa lam yakun li dhikri zalika fil kalam ma'ana to kawo magana a wannan ayar sai zaman to bai da ma'ana abin da yake so ya ce maka shine in har za ka kore matan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ahli baitinsa to wannan ayar kamar ka ce baka ga ma'ana ne kamar ka ba'an kamar kai suka ne ga wannan ayar ya ku ƴan uwana kar mu ƙara kar na ƙara jan ku da nisa al'ada na manya manyan maluma shine su kawo maganganu in abu kwaya ɗaya akwai maganganun maluma guda biyar za su iya kawo maka maganganu idan kuma da dama da sarari da lokaci su bi kuma su kawo maka dalilin kowane ƙauri sa'annan kuma su rajja maka maluman fiƙihu idan suka jero maganganu sai su ce wa sahihu kaza zance mafi inganci shine kaza ko wa sahihu awwal misali sun kawo magana na ɗaya na biyu na uku su ce to zancen farko shi fi inganci ko kuma su ce zancen ƙarshe shi ya fi ne shi ya fi inganci ya rage na sai ka koma ina zancen farko ina zancen ƙarshe wanne ne ya fi mene wanne ne ya fi inganci amma ko da sun yi sardi wani lokacin su kan bayyana mene ne ya fi kamar anan sai ne kawo maganan da aka kawo daga zai ɗan arkam sai kuma ya ce wasani zance na biyu wa huwa sahihu shine zance mafi inganci sai yace lallai matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna daga mene suna daga cikin ahal baitinsa malam anan har yanzu bayan ya kawo maganan ibnu kathir sai ya kawo wasu bayanai waɗanda su masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama masu zagin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suke kafa hujja da shi sai ya kawo magana sai kuma ya warware magana din saboda nan gaba in kaji wani ya kawo ya tsaya a wajen kace masa a tsaya karka tafi wannan kuma fa shi menene sai ka kawo masa warwarewa saboda kar ya bar mutane a cikin shakka ko cikin abin da ya shafi shubha malam yake cewa bayan ya kawo maganan ibn kasir rahimahullahu ta'ala sai ya ce fa'innahu qad a ahadithun ya ce yadda al'amarin yake haƙiƙa an samu hadithai tadullu ala annal murada ala annal murada a ammu min zalika wanda yake nuna mana cewa al'amarin ya wuce yadda suke faɗa ku riƙe wannan magana ɗin haka al'amarin ya wuce yadda suke faɗa me suke faɗa wa annahu sallallahu alaihi wa sallama jama'a aliyan Lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada ko ya kira ali radiyallahu anhu wa fatima ya kira na fatima radiyallahu anha matar ali bin abi wal hasan ya kira Hassan wal kuma ya kira Husain ta na Fatima radiyallahu anha jikokinsa thumma jallalahum bi kisa'in kana alai sai ya lullube su da kamar mu ce wani zani ko wani yadi ko wani abu dai na sutura wanda yake dauke da shi ya lullube su sun makara sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ha'ula'i ahli baiti ya ce waɗannan su ne ahli baiti na fa azhab anhum rijis ya Allah ka tafiyar musu da dauɗa, ko da zunubi ko da datti ina fata an fahimci wannan sai malam ya ce wa qad saqa ibn kathir hadha al hadith wa qad saqa ibn kathir turq hadha al hadith wa mukhriji yace ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya kullo hanyoyin wannan hadisi din da yadda aka fitar da hadisi din yace illa anna shaykhain lam yusahihahu sai dai bukhari da muslim basu inganta wannan hadisi din ba wani walidha lam yukhrijahu saboda aka ba fitar da hadisin ba ina fata an fahimci wannan Ah. sai yake cewa a nan idan muka duba an ambaci aliyu radiyallahu anhu an ambaci na fadima radiyallahu anha an ambaci alhassan wal sai yake to an samu hadisai da suke nuna annal amra a ammu min zalika ya wuce abinda suke fada ko ya wuce abinda suke nufi shi sanar ce muku rike wannan gabar magana ma'ana ahalul baiti ya wuce abinda su din suke nufi wannan magana qasimi rahimahullahu ta'ala shine ya ya kawo muna karantawa ne daga mahasin ta'awil to abin zai warware maka wannan maganar, sai malam ya ce maka wa qala abu sa'ud abu sa'ud rahimahullahu ta'ala ya ce wa hadhihi kama tara ayatun bayyina wannan kamar da kuke gani aya ce bayyananniya wa hujjatun nayira hujja ce a fili ƙarar kamar rana ala kauni nisa annabi sallallahu alaihi wa sallama min ahli baitihi kasantuwar matan annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin ahli baitin sa ne sai yace qadiyatun kuma wannan aya din qadiyatun alkali ce tana hukunci bi budulani ra'ayi shi'a wajen bata ko kan bata ra'ayi na shi'a fi takhsisihim ahliyatul baiti bi fatima wa aliyin wa ibnayhuma radiyallahu anhum ajma'in sai yace wajen ma'ana wannan ayar tana hukunci dalili ne hujja ne da yake nuna mana ɓacin ra'ayin shi'a da sukansa wajen keɓance ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama da na na fadima radiyallahu anha da Aliyu dan abi talib da hasan da husaini ƴaƴansu ma'ana abun ya wuce wajen ahlul baiti sun wuce me sun wuce waɗannan mutane guda hudu waɗanda ƴan shi'a suka keɓance su sai ya ce wa amma ma tamassaku bihi abinda ƴan shi'a suka yi riko da shi wajen keɓance waɗannan mutane guda hudu da cewa su kaɗai ne ahlul baiti ya ce min hadithul kisa shine hadithul kisa wannan hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira na na eh, Fatima radiyallahu anha ya kira aliyu bin abi talib bai kira Hassan, da husaini ne lullube su ya waɗannan su ne ahli baiti na ina fata an fahimta shine marikan su sai ya ce wa tilawatihi sallallahu alaihi wa sallam al-ayata ba'da da kuma karantawa bayan wato wannan da karanta wannan ayar da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi bayan haka yace fa inna ma yadullu ala kaunihim min ahli baiti, ma'ana karanta wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ya nuna nana fatima radiyallahu anha da ali bin abi talib da hasan da husaini ahlul bait ne yace la ala anna ma adahu ma laysu kadhalika amma ayar ba ta nuna cewa duk wani mutum daban wanda ba ali bin abi talib ba ba na fatima ba ba hasan radiyallahu anhu ba ba Hussein radiyallahu anhu ba cewa ba ahlul baiti bane ma'ana ayar ba ta nuna iyakan ahlul baiti mutum hudu ne ba ta kuma nuna iyakan ahlul baiti hadisin kisa din kuma ba wai ya nuna iyakan su kenan ba su ba za su shiga ba ina fata an fahimci wannan sai yake cewa walau furidat dilalatuhu ala zalika lama tadda biha likauni hafi muqabalatin nas yace da a ce wannan hadithul kisa din hadisin da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance ali bin abi talib ya keɓance na na fadima radiyallahu anha da hasan da husaini yace da a ce misali a hadisin yana nuna iyakansu ne ahlul baiti to sai a ce da hadisin kamar yana cin karo ne da wannan aya to alhali abun ba haka yake ba illa iyaka kamar yadda dalilan shari'a suke bayyana mana karara akwai misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane goma da aka musu albishir da aljanna su kenan yan aljanna ba su kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ahli badar ba su kenan yan aljanna ba ya ayi albishir wa aljanna wa kai kun mutane kuma haka ba ga wannan mace mai ciwon farfadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kika hakura da wannan ciwon kina da aljanna amma idan na miki addu'a idan kuma na rabu da idan aka miki addu'a kuma ciwon ya tafi wannan wani abu ne daban sa'an nan gane ne na karara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yan aljanna idan muka dawo misali mu ɗauki sunayen Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 asman man hada dakhala aljanna Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye 99 wanda yake ya shiga aljanna shikenan bai da wasu sunaye sai wannan a'a hadisi ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana tawassuli da da sunayen Allah madaukakin sarki wanda ya sanya wa kansa ko ya bar su a wajen a matsayin ilimin gaibi ko ya sanar da wasu daga cikin me daga cikin halittunsa wanda yake nuna mana shi sunayen Allah ba iya kansu ba kenan nawa 99 saboda haka in mun kaddara saboda haka hadisul kisa ba yana nuna mana iya kan ahalul baiti ali bin abi talib da na fadi ma radiyallahu anha alhasan wa husain ba haka bane sun wuce haka ai idan muka duba wannan nasin ayan nan Allah ya ce na farko dai su kunna tun kafin wannan ayar mu duba wasu ayoyi ne suka zo kafin wannan ayar ayoyi ne suka zo kafin wannan ayar suna ladaftarwa ake wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma haka ba tun daga abin da ya shafi ba su zaɓi da aka yi na su zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya rabu da su har ya zuwa nan duka magana ne ake yi akan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama umarni da hani ake musu shi yasa maluma suka ce dalilin da yasa aka yi umarnin dalilin da yasa aka yi hanin aka zo da lafazin inna ma domin yufidul hasir a nuna maka iyakan cewa dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yayi umarni yayi hani yayi wa'azi li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti don ya tafiyar muku da dauka da datti da zunubi ya ku ahlul baiti su wane ne ake magana da su su wane ne aka musu umarni su wane ne aka musu hani su aka musu wa'azi su wane aka radabtar da su mata annabi sallallahu alaihi wasallam sana kai ka zo ka ce su an fidda su daga ina daga ahlul baiti ai ba zai yi ba na'am har yanzu imam muslim rahimahullah ta'ala ya fitar da hadisi daga Hussein bin Sabra daga zai dan arkan qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd ayyuha an-nasu innama ana basharun يوشك أن يأتيني رسول, رسول ربي فعجب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور أخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قالها ثلاثا فقال له حسين ومن هم ومن ومن أهل بيته يا زيد آه wannan hadisi hadisi ne wadda Hussein bin Sabra ya zo da shi daga zai dan Arkam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan haka ya ku mutane iyaka ni mutum ne ma'ana zan koma zuwa ga mahalicci an kusa manzon ubangiji na yayi kusa ya zo ya kira ni na koma zuwa ga mahalicci na shine mala'ikan daukar rai yace amma ku sani idan na koma zuwa ga mahalicci na zan tafi na barku da abubuwa guda biyu shine littafin Allah madaukakin sarki wanda ya kushe shari'a da haske ku yi riko da shi ku yi ruko da shi sai ya kwadaitar da cewa a yi riko da alkur'ani sai kuma ya ce wa ahali kuma zan bar muku iyalan gidana wa zakirukum wallah ina tunatar da ku Allah fi ahali baiti cikin iyalan gidana qala ha salasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sau uku fa qala lahu husayn sai husayn yace masa wa man ahlu baitihi ya zaid ya ce wa zai? su wane ne kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahli baitinsa ya kai zaidu alaysa nisa alaysa min ahali baiti shin matansa ba suna cikin ahli baitinsa bane nisa nisa'uhu min ahali baiti sai ya ce matansa suna daga cikin iyalan gidansa walakin ahlu baitihi man harum man haruma sadaqata man haruma sadaqata ba'dahu iyalan gidansa yace matansa suna daga cikin iyalan gidansa sai dai kuma iyalan gidansa har yanzu su ne waɗanda aka haramta musu cin sadaka bayansa suna nan da ma'ana bayansa ma'ana shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya cin sadaka bayan sa kuma akwai ahlul baiti su ma ba sa cin mene ba sa cin sadaka bayan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ne Sa'an nan waɗanda ba sa cin sadaka su ma su wane ne ahlul baiti ne sai ya ce masa ala wa manhum to su wane ne kuma ba sa cin sadakan nan ahlul baiti sai ya ce masa hum alu ali sune alu ali iyalan gidan ali wa alu aqil sune iyalan gidan aqil wa ja'far sune iyalan gidan ja'far wa alu abbas sune iyalan gidan abbas radiyallahu anhu. Allah madaukakin sarki shi kara musu yarda yace fa inna ma muradu zaid qasimi kenan rahimahullahu ta'ala yace abinda zaid yake nufi alihi alihi a hurrimu sadaqa iyalansa sune wanda aka haramta musu cin sadaka Au annahu laysa al murad bil ahli al ko kuma ba wai matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su kadai ne a ahlul baiti ba akwai suna na Fatima radiyallahu anha su Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da Hassan da Husaini ahlul baiti da matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wasallama bal hum ma'a ahli yace a akwai wasu daban su ma suna tare da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba matansa kadai bane ina fata an fahimci wannan Allah shi taimake mu har yanzu su waɗanda suke inkarin cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba iyalan gidansa ba ne saboda ƙoƙarinsu wajen su sun fitar da su daga cikin fananan ahal baiti suna ta kawo tawilce-tawilce cewa ai bamirin ayar cewa bamirin ayar ai ba yana nuna baya nuna cewa ana nufin ahal baiti ne saboda ai Allah madaukakin sarki cewa ya yayi inna ma yuridu Allahu li an ankum ar-rijsa ahla al-bayt sai aka kawo bamiri wanda yake kaman miri na maza maimakon da aka kawo bamiri na mata ina fata kun fahimce su ma'ana inna ma yuridu Allahu li an ankum ar-rijsa ahla al-bayt bai musu ba da kanta a ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba an kullar rijsa a halal bayt sai zan mutu an yi amfani da miri na ne na mata to wannan abin da suke nufin nan saɓanin al'ada ne na alƙur'ani al'adar alƙur'ani in ya zamanto an samu damiri an samu abubuwa da ya haɗa maza da mata to idan aka zo rufe magana, ana rufe magana ne da damirin maza ina fata an fahimta wannan haka alƙur'ani ɗabi'a ne da al'ada na alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina Allah kathiran wal dhakirat duka sifofi ne na maza da na mata duka na kwarai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a'adda Allahu lahum Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu magfiratan gafara wa ajran azima ga lada mai yawa a'adda Allahu lahum sai ba a kawo damirin mata ba aka kawo damirin ne damirin maza kuma haka ba to ai ahlul baiti sun shafi maza sun shafi mata ina fata an fahimta shi yasa sai aka kawo damiri na ne na abin da ya shafi maza kamar yadda a wannan ayar da masu wasu ayoyi daban suke tabbatar da haka da sauran nusus suke rufe maganar da aka haɗa maza da mata da zamiri na ne da zamiri na maza abu na uku bayan waɗannan dalilan da wannan ta'alili nasu shine ai nusus da dalilai da suka nuna kamar yadda kasimi rahimahullahu ta'ala ya bayyana mana a nan, in muka duba ai dalili ɗarara ya nuna mana iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa suna cikin ahlul bait saboda haka mu abin da aka tarbiyantar da mu shine idan Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alƙur'ani ba mai fassara mana ƙur'anin sai me sai annabi sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda haka wani tawulce tawulce a kama nan a sake nan a dan riko nan duk ba shi bane a wuce karkata zuwa gare shi yaya annabi ya fassara me yace shikenan sai mu dauka haka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuskure fahimtar wa wasu washrabu حتى ya لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر النبي صلى الله عليه وسلم fajr annabi sallallahu alaihi wasallam shi a ai ga ma'anar aya sahabbai kenan to balle kuma wani wanda yazo daga bayan bayan bayan bayan bayan baya yana neman tawili na ai a ga kaza ga kaza ga kaza haka ba za mu saurare shi ba saboda haka za mu saurari menene za mu saurari ya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ba shi za mu yi ruku ko ba haka ba Allah shi taimake mu Allah ya samu dace mun yi dogon bayani akan wannan domin mu ya to yana da malaka ya zama akwai wani abu da ya riki ko da wata rana zai ji wani ɗan barbara ya zo na neman ya barbare shi da wasu maganganu na ƙoƙarin araba annabi araba matan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan falala na ahlul baiti ya zamanto yana da wani makami da tsintsiya da hankici da zai share wannan shubuha da zai kawo masa Allah madaukakin sarki ya taimake mu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كما يا ترك كيكو ترك كيوا har yanzu a ga wani bayani nan na wani malami wadda yake na ga mu'asir ne Sheikh Majid bin Suleiman cikin littafinsa mai suna An-Nasrul Mu'azzar sai yake cewa wa zaujatun nabi sallallahu alaihi wa sallama dakhilatun fi ahli albayti bi nasr qur'an yace wa zaujatun nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana kamar da Hausa ba mu duba da kyau wa zaujatun nabi sallallahu alaihi wa sallama yace matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ka kar ya bar maka wata kafa da zaka kada ya bar mu wani mai son zuciya kafa da dai so ka son zuciyarsa sai magana maganan balalo wa azwaj wa zawjatun nabi sallallahu alaihi wa sallama matan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace dakhilatun fi ahlil baiti sun shiga cikin ahlul baiti bi nassil da dalilin alqur'ani da nasin qur'ani balala qala ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti lalle abinda Allah madaukakin sarki yake nufi ya tsarkake ku ya tafiyar da dace da dauda daga gare ku wa kum kuma bahira, ya tsarkake ku tsarkakewa sai ya kawo maganar ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wa haza nassun fi dukuli azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlil baiti ha huna li annahunna sababu nuzulil aya maganganun maluma akan wannan mas'ala na da yawa akwai su maganganun shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da sauransu maganganu da dama wadda maluma suka yi ina ganin wa fi hadha alqadr kifaya dan iya abinda muka karanta in Allah ya yarda zai biya zai biya bukata iya gwargwado saboda haka fatan mu ga al'umma su zamanto ala basira daga duk wani wanda zai zo ya kawo musu shubuha domin kokarin fitar da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ahlul baiti saboda iyayya ga tsana da kyama da hasada waɗanda suke nuna zuwa gare su muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya shirye su ya dawo da su kan hanya gura da yanayin lokaci zamu dakata a nan. Abin da muka fata na daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladansa da muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh